Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam. Babu mai Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san wannan lokacin da ake ɗauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin ɗan adam da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teɓa, hana kasala, yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu. Domin tattaunawa kan wannan batu muna tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar ɗan Adam. Likita gare ka. azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan adam kamar yadda da farko ma Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce a yi shi aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan adam ta fannin kwakwalwa lafiyar kwakwalwa kenan da lafiyar zuciya da lafiyar cikin mutum da lafiyar garkuwan jiki duka azumi na taka rawa matuka to likita ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage sugan da ke jikin mutum azumi yana taimakawa matuka gurin rage sugan jikin dan adam da kuma daidaita shi saboda da farko dai yayin da mutum yayi sahur ya ci ci abinci ya sha ruwa dan zirga-zirgar da mutum yake yi na zuwa kasuwa ne na zuwa ofis ne na zuwa gurin wa'azi ne ko na zuwa makaranta wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgar duka saboda taka rawan suga ne yake jiki dan adam wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan rixli ba ko but wala Allah ya ci abincin da akwai sugan kenan wato kama a ce carbohydrate kenan so da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi sosai ga da Allah subhanahu wataala ya samu yayi duka zirga-zirgar da ya kamata a ce yayi duk da dai yana yin su yana yin su karfi yana raguwa kasala yana zuwa wannan kuma yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan kamar yadda dai mutum za a ce ya sa mai ne a mota ya yi full tank so sai kuma ya zo ya dan fara zirga zirga a cikin gare su da zaran zirga zirgan nan aka yi minti talatin aka yi awa daya awa uku awa hudu to dole man nan da aka sha zai ragu so hakan shi ma dole sugan da mutum ya sha a jikin shi zai fara raguwa A likitance ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya? azumi yana matukar taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka na farko dai kamar yadda muka sani abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya saboda zuciya da jini da jijiya su guda uku nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukan jini shi din kanshi so da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka sosai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure haka ma kuma dehydration ko kuma in rashin isasshen ruwa a jikin dan adam shine babban dalilin da ya yasa ake samun low blood pressure so duk wanda suke cewa suna da low blood pressure kashi 90 dinsu a cikin 100 saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su Kuma kun ga kenan ga wanda suke da hawan jini tunda ana azumi mutum ba zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance to wannan rashin shan ruwan aka samu dehydration to wannan dehydration din tun da kuma mun da mun san yana causing low BP to at the same time ma yana rage uh, hawan jini so wannan shine na farko na biyu kuma yana matukan taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko wanda sun rabu kashi biyu muna da low density lipoprotein muna da kuma high density lipoprotein sai dai kawai a nan low din shine marar kyau high din kuma shine mai kyau so kitse ne ko maiko ne wanda in ya taru a cikin dan adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya wanda ko matsalan yakan kunu yayin da wannan mai ya yawa yakan je ya makale a cikin jijiyan dan adam so yayin da jini ya zo wucewa sai wannan maikon ya hana shi wucewa da ya cancanta zamu mu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki amma kuma a ce akwai gantsa da yawa a cikin wannan tiyo din so kun ga ruwa zai na fitowa sai da amma ba zai fito yadda ya cancanta ba kuma ko da ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsa to wannan zamu iya cewa nan dattin shine da yake mannuwa a ta cikin jijiyanmu kamar yadda gantsakokan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan so wannan maiƙon kuma yayin da ya fara taruwa ba yi komai a kai ba to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin so da zaran ya datsar da shi kuma sai a samu condition known as atherosclerosis wannan atherosclerosis din kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din wato yayin da ya kasance an samu hawa hawa na wannan maiƙon da baya da kyau a cikin dan adam sai je ya makale cikin jijiya ta ciki to sai ya hana jini wucewa so da zaran mutum kuma ya kasance yana azumi to da Allah subhanahu wataala hakan baya faruwa saboda mutum baya baya yawan cin abincin da yake ƙara mai kwamma in the first place kuma baya ma samu ya ci abincin da yake so ko kuma take so a lokacin da suke so saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba so wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam dan adam to likita ta yaya ma yin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa so azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyan kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function wannan cognitive function din nan kuma a takaice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin adam a fannin kwakwalwa da yake taimakawa gurin tunanin mu gurin nutsuwan mu gurin hankalin mu gurin yanke hukuncin mu gurin shawwa kan matsaloli na yau da kullum gurin su nazari tare da sauransu haka so yanda kuma hakan yake faruwa shine ana samu wani abu shi neurogenesis neurogenesis kuma daga wadin neuro yana nufin ah, neurons kenan wannan wannan sashi ne na kwakwalwan mutum da yake gina kwakwalwan in the first place genesis kuma shine production of the neurons kenan so yayin da mutum yake azumi wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'annan production of the neurons din kuma yana taimakawa matuka sosai gurin cognitive function na biyu kuma aka samu neuroprotection wannan neuroprotection din kuma kamar da na faɗa neurons din ah, da suke gina kwakwalwa to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi suna samu su huta ba sa samu suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da bayan azumi saboda yawan cece da mutum yake yi abin da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi yana samun hutu na kwakwalwa hutu na zuciya hutu na jikin shi tare da hutu na abincin da yake ci da kuma abincin da abin da yake sha kuma shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyar su eh tabbas akwai su ai kamar yadda muka faɗa yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum saboda kamar yadda muka sani mutum yakan ci abinci akai-akai so cikin adam yana taka rawa matuƙa gurin narkar da abinci wato digestion kenan tare da fitar da abincin to da zaran ka dan bar cikin ka ya samu samu ya dan huta so ba abun mamaki bane wa'annan duka su ma functions din nan za su samu su huta sai ga gastric lining ka wato ko gut lining kenan wanda shine eh, sashin cikin mutum ta ciki so sai gan shi ma yana samu yana karfafawa yana kara samun hutu and uh, sai ga digestion din is faster kuma is better yayin da mutum ko da ma ya sha ruwa daga baya na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance wannan shi microflora ko microbiota wa'ansu uh, bacteria ne wanda su kuma suke da kyau ko in ce positive bacteria kenan wannan ana ana samu su a cikin dan adam so wala Allah wata rana sukan yi kasa wata rana sukan yi sama amma in mutum yana azumi so da da Allah subhanahu wataala sai kaga sun daidaita sun yi yanda ya cancanta so wannan shi ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi so kuma akan samu autophagy autophagy daga wato auto yana nufin automatic phagy kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin dan adam suke fitar da wa'ansu datti na jikin dan adam inda da baya bukata musamman ta fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zufa ah, saboda azumin da mutum yake yi akan samu irin su homeostasis tare da lot of other very very important key factors in da alhamdulillah suke taka rawa sai sa azumi kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a yi su abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani to likita daga ƙarshe wace shawara zaka ba ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa babu mamaki bane ka samu wanda gashi sun gama azumi ko in ce sun sha ruwa amma kuma in suka zo shan ruwan sai su je ba su da shauƙin cin abinci ko kuma ba su da shauƙin shan ruwa ko kuma wani makamancin haka so gaskiya irin wannan shawarar shawarwarin da muke bayarwa inda har ya kasance ka faɗi ko kuma kin faɗi cikin irin wa'annan mutanen to yakan taimaka wata rana a ɗan amfani da fruit salad inda aka samu hali fruit salad kuma ya haɗa da ɗan kayan itace haka irin kamar a zo a ce ɗan lemu ɗan ayaba su ɗan kankana ko su abarba in aka ɗan haɗa su wanda yake da hali ma zai iya haɗawa da su grapes ko kuma apple so ko da ma duk abinda mutum Allah ya samu hali to zai ɗan iya haɗawa to aka yi mixing wa'annan to yana taimakawa gurin ba mutum appetite kuma ko da mutum ya ji baya jin shauƙin sha inda ba wai amai bane zai sa shi alal misali so don Allah ya haƙuri ya dage ko kuma ta dage su ga sun sha wannan ah, saboda zai ba su appetite zai dan sa ɗanɗano kenan a takaice na farko na biyu zai dan ƙara suga a jikin mutum saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba sau dole sugan jikin shi ya yi kasa hakan zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan karfin fita sallah sannan ko kuma tun da yawanci daga cikin wannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su musamman kankana to kuma ko mutum ma baya jin shauƙin shan ruwa so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka to shi ma zai taimaka matuƙa wurin ah, fighting dehydration din da ya samu lokacin da yake azumi so a cikin kiyayen haka kuma a ɗan ƙoƙarta yin haka haka ma kuma wanda ba su samun damar yin sahur so ko da wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi to shi ma zai taimaka in ya so haka idan da sallan asham can karfe takwas da rabi zuwa karfe tara alal misali to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gwada cin abinci insha Allah ta'ala to zai ji daman ko in ce zai ji ɗanɗano cin wannan abincin. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar kasantar da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike cewa ku tare mu a wani makon inda za mu tattauna kan yadda mutane ya kamata su kula da kansu musamman a wannan lokaci na azumi. Mu huta lafiya.